wa rahmatullahi wa barakatu man shiga dare na juma'a wanda ya daidai da daren sha tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 438 daidai da goma ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 65 daga 66 a 65 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na hadisi watan littafin at-tajridu sarih li ahadisil jami'i sahih littafin muktasar na sahih al-bukhari na babban malami a musulunci a shekul imam abul abbas ahmadu zabidi allah ka ji kanshi da rahma da ma idan ba manta ba a karatun da ya gabata man fara hadisin farko a kitabu yammu. matattarar bayanai akan abin da ya shafi taimama man ji hadisin aisha wanda malam mai fitan mana da fa'idoji a cikin wannan hadisin yake cewa ƙarƙashin wannan dogon hadisin yana fa'idantar da mu kulawar da ake son shugaba ya yi game da kiyaye haƙoƙan musulmi komin ƙanƙantar haƙƙin musulmi idan kai shugaba ne ka kiyaye masa haƙƙi abu da biyu muka karanta mustahabbancin haƙuri a kan duk irin zargi da maganganu na ɓatanci da za a yi a kanka abu na uku mun ji cewa watan sauƙin da shari'a wa matafiyi game da ba su yi tahajjudi ba in ya saba abu na biyar abu na hudu muka tattauna a cikin hadisin game da nuna al'umma cewa taimama a shari'a tana tsayawa a madadin watan alwala in an rasa ruwa abu na biyar muka cewa watan shar'ancin yin temama a musulunci ya faru ne ta dalilin albarkar watan zara'a 'ya'ya kenan na sayidina abubakar abu na shida a hadisin mun fahimci halaccin mutum ya ladabtar da esa jawazu ta'adibin rajuli ibnatahu halaccin magidanci ya ma yasa ladabi walau kana muzawwaja ko da ko tana da miji harijatan an yi ko da ba gidan shi take ba a gidan da take aure zai iya zuwa ya mata ladabi ko ya bar gidan shi ya je can ya iske ta ladabtar da ita saboda mun ji sayyidina abubakar irin yadda ya rika aisha matar annabi an gane ku to waɗannan su ne fa'idojin da muka karanta wancan lokaci da ke cikin hadisin a yau za mu tashi malam ya ce hadisi na 222 a wannan littafi wa an jabir bin abdullahi radiyallahu an an samo daga jabiru ɗan abdullahi allah ya ƙara wa jabiru ɗan abdullahi yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala lallai manzan allah ya ce otitu hamsan allah ya bani abubuwa guda biyar akwai abubuwan da allah ya bani guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli kafin ni babu wani cikin annaba da manzanni da allah ya mai kyautar waɗannan abubuwa guda biyar da ya bani da ma kun gane ku wannan ya sa za mu fahimci matsayin annabi a wurin allah sama yake da matsayin sauran annaba dukansu da manzanni jama'a dukansu ba a ba su abin nan guda biyar ba a biyar nan ba ɗaya da aka ba ɗaya a cikinsu su duka kun ko gane amma shi kaɗai an haɗa biyar ɗin da an bashi kun gane jama'a waɗannan abubuwa da za mu ji guda biyar ba annabin da aka ba ko ɗaya a ciki dukansu da manzanni amma shi allah ya haɗe biyar ɗin gaba ɗaya shi kaɗai kuma aka basa sa me yasa saboda sama yake da surin daraja da matsayi a wurin mahaliccin an gane ku to annabi ya ce an bani abubuwa guda biyar kafin ni cikin annaba da manzanni ba wanda aka ba ɗaya a ciki annabi ya ce na farko nesirtu bin masira ta share an taimake ni da wani irin kwarjini an taimake ni da kwarjini na tafiyar wata ɗaya abin nufi za mu sharhi za ku ji jama'a idan annabi zai buga yaƙi da mutane to Bangiji sai ya sa musu ganin kwarjininsa sai ya sa musu tsoron shi tun kamun aje a buga yaƙin da wata ɗaya sai su tsorata duk sai su firgita da hankalinsu sai tashi wata ɗaya kamun a zo a buga duk sai su firgita kuma a tsari bahaushe ya ce fargaba asaran namiji in dai ka riga ka firgita to an kai ka ƙasa shi sa ka ga manzan Allah ba a bugawa a kai shi ƙasa sai dai ya kai ka ƙasa da Allah ya karfafe shi Allah ya ba shi nasara da wani irin kwarjini a firgita in an ce ga ina a tsorata da musulmi idan yanzu har aka ce ga wani ya zo zai yi damba da kai kana jin gaban ka ya das aka ce maka ga yanan faya kwana duk sai ka tsorata kar yadda ku buga da ya zo ba sha guri kar yadda a buga saboda kai ka riga ka tsorata bayan da za ka saki jiki da ƙarfinka kai faɗan an gane ko amma shi da ƙarfi zai da ka daure ba ka tsorata ba mai yiwa an buga sai ka kai shi ƙasa amma tun da ka tsorata da a tsorace za ka yi faɗan da haka kuna riƙe juna kai so kake ka ce ka gudu don ka tsorata to Allah ya taimaki annabi da irin wannan kwarjinin duk kan an ce ga yanin sai ka tsorata sai ka firgita firgita kuma firgita asarar namiji firgici asarar namiji Allah ka shiryar da mu to kun ji abu na ɗaya ko sai malam ya ce waju ilatliyar ardu masjidan an sanya min gaba ɗaya doron ƙasa ya zama wurin yin sallah da ma kun gane sauran annaba da manzanni in ba inda aka ware don yin sallah ba duk inda kai sallah ba ta yi ba da aka yanzu ka tafi gona a can ƙungurman daji lokacin sallah yi baka isa ba dole sai ka nemi inda aka ware don yin sallah ta amma kun gamu al'umma annabi sai allah ya mai wannan kyautar duk gaba ɗaya doron ƙasa an mayan mai da ita ta zama wurin yin sallah ne wa ilatiliyar ardu masjidan an sanya mun doron ƙasa gaba ɗayansa ya zama wurin yin sallah gare ni an gane ko sai ya ce wa kuma an sanya mun doron ƙasa ya zama abin yin tsarki kun ga in an ce duhur tsarki amma ɗahur abin yin tsarki wadu'u alwalla wadu'u ruwan alwalla kun gane ku ɗahur tsarki amma ɗahur abin yin tsarkin ne waju ilarriyar ardu masjidan wa ɗahura an sanya mun doron ƙasa ya zama abin yin tsarki in na rasa ruwa ba annabin da aka yi mai wannan baiwar sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ayyuma rajulin annabi ya ce duk mutumin da min ummati a al'ummata adarakathu sala lokacin sallah ya riske shi shine sallah din ta riske sa an gane ko falyusalli to ya sallarsa a ko ina ne an gane a wata ruwa ya ce fa'inna ma'ahu masjidahu wa don duk inda yake tare da shi akwai wurin yin sallarsa akwai kuma abin yin tsarkinsa shi ne ƙasar duk inda kake annabi ya ce wa uhillat liyal gana'im kuma an halatta mun in mun buga yaƙi na yi nasara na samo ganima an halatta min ni da al'umma ta cin wannan ganimar kun ga sauran annaba da manzanni idan suka yi jihadi allah ya ba su nasara idan suka kwaso ganima jama'ar musulmi sai a tara ta wuri ɗaya sai a koma gefe a tsare ido sai wata wuta ta sakko daga sama kowa na kallo ba ba ba sai ta kama kayan ganimar sai ta cinye kayan duka to allah ya karbi jihadin da suka yi kenan amma wani bai isa ya ci ba shine annabi ya bada labari mutanen annabi musa an je jihadi wani sai ya saci wani zinari kamar girman kansa ya je ya ɓoye aka tara dukiya ga ta wuta ta kisa kowa ta cin sai aka ce to inna fikum gulula cikinku akwai wanda ya saci kayan da aka samo na ganima annabi musa ya ce to a ba abin binkita duk aka tara mutane kowa cikin kayayyakin shi ana ta dube-dube kawai sai ga katon zinari kamar katonsa wani ya ɗauka ya ɓoye ya aka yi wuri-wuri aka ce kawo ana zuwa sai aka ɗora kan kayan ganimar aka ja baya ta sai ta sauko sai ta ci jama'a kun gani da ma kun gamo al'umma annabi sai allah ya halatta mana cin ganima jama'a kun gani dama ba irin yawa da mutane suke ɗaukar ganima ba an gane ku haka kawai wai mutum sai ya ce ya samu ganima idan rikicin kabilanci ya tashi zai ga an je ana ɗibar dukiyar inyamurai ya ganima ba ganima ba ce wannan wannan sunan shi sata jama'a kun gane ku ko kuma kaga watan idan gobara ta kama kasuwa sai kawai ka ga wani ya taho da kayayyaki ya ɗebo daga kasuwar da gobara ta kama kawai in ya shigo unguwa na ya sai ce a ah, ganima ga ta can gobara ta kama kasuwa algati malaya za a yi wannan ya zama ganima jama'a kun gane ku da yawa mutanenmu suna fassara ganima da ba abin da ake cewa ganima ba jama'a idan aka je jihadi waɗanda aka je jihadin kansu kafin mu iso sai suka watse suka gudu to wannan dukiyar tasa da za a kwaso ba a ce mata ganima wannan fai'i ce e fai'i an gane ku amma idan aka buga muka kai su ƙasa to duk wanda ka kashe kayan jikin shi kai da ka kashe shi naka ne a wurin rabo ba za a sa da shi ba za ka cire zabban shi in akwai na azurfa ko zinari takobin shi za ka ɗauke ta duk wani abu da ke jikin shi za ka ɗauke amma abin da aka tattaro na dukiyar garin da matansu da 'ya'yansu da waɗanda aka kamu to wannan ganima ce raba ta za a yi an gane ko allah ka shiryar da mu to kun ga mu al'umma annabi an halattar mana da cin ganima kamar yadda aka halartar mana da yin sallah ko ina ba sai a masallaci ba kamar yadda aka halatta mana dafa ƙasa mai taimama in ba ruwa ko in ga ruwa in mun yi amfani da shi za mu cutu to sai mu dafa ƙasar kawai an gane ku. da haka duk inda sallah ta riski wani a cikinmu kawai zai iya yin abasa sannan an halatta mana cin ganima walam ta tahilla li'adin qabli kafin ne cin ganima ba ta halatta ga wani mutum ɗaya ba cikin annaba ko manzanni ko al'ummarsu an gane ku. allahu akbar wautsitu shafa'a ni aka ba ceto a shafa'atul uzma ceto mafi girma ni kaɗai allah zai bashi amma akwai ƙananan ceto waɗanda za a ba sauran annabawa da manzanni da siddiƙai da shuhada da asalihun salihun da almala'ika da alƙur'anu da alsaumu da yara ƙanana an gane ku wannan duk akwai ceto da allah zai ba su damai an gane shi kanshi allah zai yi ceto man karanta da ko a sharhin wasiɗiya annabi ya ce a ƙiyama ubangiji zai ba annabi zai fara ba damar yin ceto a shafa'atul uzma wannan ceton zai yi ma kowa har annaba da manzanni wannan ceton za su amfana da shi jama'a kun gane to daga baya sai allah ya ba annaba da manzanni ƙur'ani azumi damar ceton ɗaiɗaiku amma ceto na gaba ɗaya game da bala'i da masifar filin alkiyama annabi ne zai yi wanda har annaba da manzanni sai sun amfana saboda akwai dakatsa da allah zai sa mala'ika a filin kiyama annabi ya ce babu wani mala'ika na kusa da allah ko wani annabi manzo sai ya faɗi da guyawun shi girim a ƙasa yana allahumma nafsi allahumma nafsi ma kun gane ku allah ta kaina nake idan masifa ta masifa gaba ɗaya jama'a sai a tafi wurin annabi adamu roƙi ubangiji ya hukunci tsakanin bayi an gane ku sai annabi adamu ya ce wa ni da aka hana cin ɗan ice ai ina ta kaina nake ku tafi wurin nuhu shi allah ya fara aikowa a ba zama a je wurin annabi nuhu ka roƙa mana ubangiji ya sabi tsakanin mutane cewa ni da na yi bakar addu'a allah ya halaka mutane rabbi la zar alal abdi min kafirina ce ku dai je wurin musa sai a zama wurin musa ce a je wurin ibrahim a je a je wurin har a zo wurin annabi isa ya ce ina ni da aka ce wa ɗan allah na san fushin da allah ya yi yau bai taɓa fushi irinsa ba zai ƙara fushi irinsa ba da wace irin fuska zan je in fuskance sa a dai je wurin muhammadu da ma sai a bazama sai annabi ya ce to ai dama ana laha ana laha ni ke da wannan damar allah bai ma wani alkawarin ta ba sai ni sai ya je ya faɗi sujada allah ce tashi saltuta duk abin da kake so faɗi a baka washfa tu shaffa nemi ceton da kake so aiwa gaba ɗaya filin kiyama yanzu na a yi sai ce allah a hisabi tsakanin bayi sai ce an gama sai ya kalli annabuwa ne manzowa ne kalli mala'ika duk a ce to kowa gashi kai je ka ceci wani kai je ka ceci suwanci kai je ka ce su haka ƙwar'ani sai ya zo ya tsaya mai karatunsa azumi ya zo ya tsaya mai yinsa yara ƙanana su ceci iyayensu shuhada'u da as-salihun da a ba su dama su je su ceto sannan manzan Allah ya lalaba wuta diya ɗebo waɗanda zai iya da Allah ya ba shi dama yi duk in ya gama wallahi a filin a cikin wuta sai an rage wasu duk ceton nan da za a yi wasu an sai an basu auta shine ubangiji sai ya bayyana ya ce shafa'atil mala'ikatu وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع الصالحون والشهداء وكذا سيتي ولم يبقى إلا أرحم الراحمين kowa ya gama nashi ba wanda ya rage nasa sai arhamun rahimina annabi ya ce sai allah ya damƙa ɗaya a autar jahannama duk wanda ya mutu da imani daidai da ƙwayar komayya da aka sa shi a wuta damƙa ɗaya da allah zai siya haɗu da shi duk sai ya fito da su to annabi sai ya ce daga nan ne ba wanda za a bari a wuta sai wanda dama babu imani tare da shi daidai da ƙwayar zarra duk arna ne kafirai ma maguzawa su kaɗai za a bari jama'a kun gane ku allah ka shirya da mu to sai mala yake cewa wa shafa'a an bani ni aka ba yin ceto mafi girma a shafaatul uzma an gane ko wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi duk wani annabi da ka sani ya kasance yub'asu ila kaumihi khasa ana aika shi wurin al'ummarsa ce kawai an gane ko annabi musa ran mutanen shi kawai aka aike shi don haka kaga mu ba ruwanmu duk da a wadda ya nan ba a ce zo afirka ba ba ruwanmu mu hausa da da'awar annabi isa duk waɗannan arnan da kaga suna yin bin old testament duk karambani ne me ya haɗa su da wani old testament jama kai dan kabila annabi musa ne kai mutanen mutanen annabi musa ne kai a duk wanda kaga yana kiristanci wala karambani ya kai shi dan annabi isa wurin mutanen shi kawai aka aike shi ba an aike shi ba ne zuwa duniya duka wa kana nabiyu yub'asu ila qaumihi khasa duk wani annabi da ka sani an aika shi ne wurin al'ummarsa wurin jama'arsa kawai banda saura wurin nashi mutanen aka aike shi kawai wa bu'istu ila nasi amma amma ni an aike ni ne wurin mutanen duniya gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa walakin na aksaran nasi la ya'lamun ni ba aike ni ba sai wurin mutane gaba ɗayansu yau in uwarka ta haife ka yau an aiko annabi wurinka da haka ba manzan Allah amma aiken nashi yana nan yana jiran a haife ka ana haihuwa ka ga aiken nan an aiko shi da shi wurinka jama'a kun gane ko shi yasa ya kaji manzan Allah ya ce lauka na Musa hayyan ma aho illa tiba'i ko illa an yattabi'ani kun gane shi yasa duka kwantar da hankali kamar karanta aqida kun ga annabi Isa in ya dawo to ya zama dan al'umma annabi muhammadu kuma dan haka wallahi ka sani ba zai ce zai yi wa'azi da injila ba ba zai yi ba ko annabi isan ya dawo jama'ar musulmi ƙur'ani zai ɗauka ya rika wa'azi da shi za mu karanta za ku ji a nihayatul alam ƙur'ani zai rika yawo yana wa'azi da shi kuma bai da wani tusunna tasa kun ga waɗannan hadisan na bukhari muslim abu daura tirmizi na Ibn ibnu maja muwadda muslim da imam ahmad waɗannan hadisan na manzan allah su zai rika ɗauka yana wa'azi da su bai da wani abu nashi wanda zai wa'azi da shi jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu ɗaudin musulmi alu suna da ya fahimci wannan in dai annabi isa in ya dawo ƙur'ani da sunna zai wa'azi da shi ba zai kira ka zuwa gabin injila ba da ma injila a yau bata ce a samo ta asalin wadda ita allah ya aiko jibrilu da ita wurin annabi isa yau ka ganta gata in ka ce za ka yi wa allah aiki da ita sunan ka ce allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yaday wa taura taurata wal injil sai ya ce min qablu kafin zuwan ƙur'ani a taura da injila hudan linnas min qablu kafin ƙur'ani ya zo a taura da injila hudan linnas shirya ne ga mutane kafin ƙur'ani ya zo amma daga ran da ƙur'ani ya zo to dalalul ne linnas a taura da injila na asalin bata ga mutane wa zalal furqan dan Allah ya saukar da qur'ani jama'a kun gane wannan shi sa kaga lalacewa ta kai lalacewa a ƙasan nan ana nan a karatuttukan zaure in kana zuwa za ka ga akwai taura akwai injila akwai zabura wallahi tallahi kuma za ka ga in ana karanta ta gaba ɗaya a zauri na tsuwa ake amma inda za a yi tafsirin ƙur'ani ba za a natsu ba duk ina da su ina da injilar da ake karatunta a zauri ina da zaburar ina da attaurar duk suna nan wallahi sai ka je yanzu fa a ƙasar nan tamu akwai malam mai zabura akwai malam mai attaura kuma wai malami ne na musulunci mai zabura wai ka ji wai malam mai bata malam mai bata don wannan yanzu zabura ba kuma ma ta asalin bace ko ta asalin yanzu bata ce bare wannan da ke hannunka ana ce ma malam mai zabura ya kana ganin wani abin arziki ne to mai bata aka ce ma jama'a kun gane ko kai da allah ya ba ƙur'ani kai da allah ya azurta ka da sunna laƙad kana na kumfi rasulillahi uswatun hasana jama'a kun gane ko annabi musa ya bayyana to annabi muhammadu zai bi ko annabi musa zai zo ne duk mu haɗu da shi mu ba annabi muhammadu kai in duk annaba da manzanni yau allah zai dawo da su wallahi tallahi sai da allah ya alkawari da su a ƙur'ani za mu karanta a shifa za ku yi duka annabawa duk wanda ka gani cikinsu a kiyama sai allah ya tarke shi cewa ainihin alkawari da kai in muhammadu ya bayyana za ka bi shi kayar da ko e shi kenan da haka duka sun ma allah alkawari da annabi ya bayyana suna da rai wallahi za mu karanta a shifa za ku ji ayar ƙur'ani ce da hadisan annabi duka sai da suka yadda suka yi ma allah alkawari yana bayyana za mu bi shi za mu bi za mu aje namu amma yau ba ka gani lalacewa ta samu wasu musulmi ba wai annabi ba ko manzo da shi in annabi ya bayyana zai aje tasa annabtar da manzancin ya bi annabi muhammadu yau sai ka ga musulmi ya ɗaukan ma bin wani malami ko bin wani shehi ko bin wani ƙudubi ko bin wani gausi ana ce mai annabi ya ce amma yana cewa wani gausi ko wani ƙudubi ko wani malami ko wani shek ko wani imamu ka ɓata wallahi ka ɓata jama'a kun gane allah ka shiryar da mu da haka allah aiko annabi ne zuwa duniya gaba ɗaya shi yasa kaga tun yana tun waɗanda ya karantar wallahi sai da suka kawo mana musuluncin tallahanna ga su batu bin nafi alfihim sai da ya shigo har kasan nan har najeriya nan sai da ya shigo sahabin annabi ne duk aka kaje wancan yankin su ceceniya su eh, duk irin su nicaragua duk sahabai sai da suka matsama suka can kaga dai andalus duk sai da suka da ma kun gane ku yanzu imamul bukhari a spanish ne kun gani yanzu eh. su mutanen irin 'yan nicaraguan waɗannan mutanen yankin tun fa zamanin sai na umar suka musulunta yankin nan gaba ɗayansu amma lalacewa ta yi lalacewa suka samu muyagun azzaliman shugabanni sai da aka daidajin jin motsin musulunci ba a yankin nasu gaba ɗaya aiki hajji suka daina zuwa ba su layya sai da allah ya watsa tarayyar soviet to daga nan ne suka fara bayyana idan suka zo aikin hajji ko umara sai su kama musulmi su rike su ta kuka Shi ne wawayen mutanen mu suka ce wai allah ne ya tsire musu shi ne suke rike jama'a suna kuka ba a san me yasa ba su suna kuka ne yau sun haɗu da 'yan uwansu musulmi amma sai aka cewa Allah ne ya tsire musu ya ce ba zai taɓa yafe musu ba shine suke zuwa bakin ka'aba sai ta rike mutane suna kuka da haka mutanen mu ne fa kawai suka kirkira da haka idan ka je ka'aba ya zo ya rike ka yana kallon ka yana kuka sai a ce kagan su ne Allah ya tsire ma ya ce ba zai taɓa yafe musu ba kai eh eh, eh su eh eh <laughs> Allah ya kyauta jama'a kun ji ko to shine malayin wannan hadisi watan ga sharhu sharhul mufradat ɗinsa nusirtu bin ru'ubi masirata sharin malayin ce alma'ana anna Allah ya ƙazifin ru'uba allah yana jefa tsoro fi a a'da'ihi a cikin zukatan makiya annabi qabla wusulihi li makanil ma'arika bi tun kafin ya karasa filin fagen fama filin daga da wata daya sai allah ya jefa musu tsoron annabi a zuciya jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu ma yustafadu min al-hadis abinda za mu fa'idanti da shi a wannan hadisin da muka gama na ɗaya fadluhu sallallahu alaihi watan fifikon annabi annabi yana da falala akan sauran annabawa ka ji ga wasu abu biyar da aka haɗa mai shi kaɗai ba a ba ko ɗayansa ɗaya a ciki ba wannan yana nuna falalar annabi waktisasu da kuma keɓantuwar annabi bi umurin da wasu al'amura na daɗin daraja da Allah ya mai a kan saura ta zidu ala musari musarina wanda waɗannan falalolin da darajojin na shi ke ƙaruwa a kan na sauran annaba da manzanni na gaya muku dukka ka ɗauko su ma ka haɗa jama'a bari ku ji duk wata kyakkyawar ɗabi'a duk wani hali nagari duk wani matsayi duk wata daraja duk wata ɗaukaka da allah ya annaba duka idan duk ka tara su ka ɗauko gaba ɗaya darajojin su ka haɗa wuri ɗaya idan ka kalli daraja annabi da matsayin annabi a wurin allah idan ka kalli nasu su duka in ka haɗa to na annabi shi kaɗai ya fi nasu in an haɗa gaba ɗayansu jama'a kun gane ku ka karanta a shifa a nan ne za ka rika fahimta me matsayin manzan Allah da yawa mutane a yau ba san irin matsayin da Allah ya wa annaba don ba karanta a shifa ake ba a ƙasan nan ka ga a shifa ana karanta ta tole tabarrukin wallahi sai dai a kwafe ta kawai da tawada a allina a wanke a sha ɗaya ya jini na sha a shifa to ka sha tawada tawadar da ana sa siga ko <laughs> mama kenan to ko dai an sa su dai ta wadace karo ne kawai daga wani karkenta eh, kun ji abu na biyu ko abu na farko abu na biyu a tayan tayammumu biturabi min ta ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yin taimama a dafa ƙasa a taimama wannan na daga cikin abin da al'umma annabi take bantu da shi al'umma annabi ce kadai Allah ya ma wannan darajar abu na uku bayanu annal asla fil ardi at-tahara bayani cewa annal asla fil ardi asalin abin da aka sani game da ƙasa doron ƙasa at-tahara abu ne mai tsarki da haka jama'ar musulmi duk inda ka yawata in dai kan doron ƙasa ne to wurin mai tsarki ne kana iya dafa shi kai taimama kana iya kuma yin sallah a wurin sai dai akwai wasu wurare dalilin wani abu da annabi ya hana kun gane ko inda najasa ce a kan doron ƙasar to ba za ka dafa najasar da ke kan doron ƙasa ba kai taimama annabi ya hana sallah wurin kwanan raƙumai saboda tozan da ke kan gadon bayan raƙumi annabi ya ce akwai wani shedan akan wurin sannan wurin kwanan su wuri ne na watan kamar ka ce depot ne e daba ce ta shedanin aljanu to sai annabi ya ce ka ai sallah nan dan kaka je ka tara sallah wani ya kashe ka da mari <laughs> ko ba ka ba kuma ka ce a sallah fa nake annabi a ba ruwan annabi in dai ka je ka fara wani shaidanin aljini ya kashe ka da mari dama an ce ka kai anan <laughs> Allah ka shirya da mu sannan mala ya ce abu na biyar a abu na hudu hillul ghana'im min khususiyati ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam halaccin cin ganima wannan abu ne da ya shafi al'umma annabi kawai duk wata al'umma bai halitta ganima ta ci ba al'umma annabi ya keɓi gare ta abu na biyar ashafa'atul kubra min khususiyati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ceto wanda ya fi kowanne girma wannan abu ne da ya shafi annabi mu annabi muhammad kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu na shida mashru'iyatu ta'adidin ni'am wa biha watan shar'ancin kana iya lissafa wa mutane wasu ni'imomi da kake ga Allah ya ma kun gane ko da kuma ba da labarin Allah ya maka wannan ni'imar jama'a kun gane kana iya cewa ka jama'a gaskiya na gode ma Allah tun da na fara primary one first position nake ɗauka har na gama primary na da na shiga sakandare haka da na zo sse dina kowaye ko neko ko nafte ko kowace ce sai ka ce kuma na fita da aa gaba daya kaga wannan ni'ima ce kake lissafawa da kuma ba da labarinta kuma kana iya cewa da na shiga jami'a allah ya taimake ni kawai ran da zan fita da post class na fita jama'a kun gani kai da ma na yin jam sai da na sami 399.9 399.9 jam ina skodin kenan kun gani a jami'a haka a ne karatu na tsaf na gama da post class duk kana iya lissafin wannan ko kuma ka ce kai jama'a gaskiya ne sa a rayuwa tun da ta allah ya taimake na fara sana'a na kuma samu aiki na gina gida na sai mota na yi aure ga 'ya'ya kuma ba a taɓa wayewar gari ba abin da za a karya da shi ba a gidana waɗan kana iya lissafin wannan ni'imar wawan ka ce kai jama'a jibi ikon allah ga sallah ta tun karu duka 'ya'yana na gan musu ɗinki don ni'ima ce wani bai yi ba ko ɗaya kuma ba zai yi ba da ma kun gane to akwai a hadisin yana nuna mana shar'ancin wata lissafa wa wasu ni'imomin da kake ga Allah ya ma kun gane ko amma abin da ake cewa karka ka rika yi da alfahari kana cewa kai kullum da post class kake fita komai post class ka gane saboda nuna alfahari to idan kana nuna wannan to kuma ubangiji la hibbu kulla muktalin fakhur in dai da alfahari ne kuma Allah bai san kuma yana daga cikin abin da imamu zahabi ya ce ake fahimtar babban laifi ne a wurin Allah shine Allah ya ce bai san me yin abu to kuma alfahari Allah ya ce bai san me yin shi to kaga tunda da alfahari kake lissafin ni'imomin da Allah ya mato Allah bai san to yi kenan duk kuma wanda Allah bai so to dan kungiyar shedan ulaika hizbu shedan wannan dan kungiyar shedan Allah ka shiryar da mu babu tayammumi fil hadari babin da zai magana akan halaccin yin taimama ko da a cikin garin ku kake ko a cikin gidanka kake shine fil hadari an gani. kun ga waccan hadisi na farko da makaranta ai a halin taimama ne a halin tafiya ne aka saukar da hukuncin taimama kuma aka yi taimamar to yanzu nan za mu karanta babi akan halaccin yin taimama a gidan kama ko a unguwarku ko a garinku idza lam yajidil ma in dai karsa ruwan da za ka yi alwala ko wankan janaba wa khafa fautal waqati kuma ya ji tsoron kai tun fada lokaci ya shiga nake buga-bugan neman ruwan nan gashi lokaci na neman fita amma har yanzu ban samu ruwa ba kuma ka auna kaga ko yanzu ka samu ruwan nan idan ma ka ce ka tsaya wankan janaban nan to lokacin zai iya fita wasu malamai da yawa na fiƙi sai suka ce sai kai taimamar amma malaman da yawa na hadisi suka ce a'a muhaƙiƙuna kenan masu tantance abuwa suka ce idan yanzu kana tunanin za ka iya samun ruwan nan in ka matsa gaba to ka jira ka kai sallah dan asalin sallah ba da taimama ake yin ta ba ana yin sallah ne a asali da alwala kun gane ku yanzu ci gaba da yawon neman ruwan ko da lokacin zai fita aikin da kake yana da alaƙa da sallah ku karanta tamamul minna an gane na albani allah ka shiryar da mu wa ana bi juhaimin ibn al-harisi al-ansari radiyallahu anhu qal allah ya kara ma abu juhaim yadda ya ce akbalan nabi sallallahu alaihi wasallam minna bi'ri jamal annabi ya tunkaro mu daga can ɓangaren inda rijiyar jamal take wata rijiya ce ake ce mata bi'iru jamal an gane ko yanzu a ko ta kwakwaro ka san irin wannan rijiyar ta kwakwaro ko kwakwari eh, da gwamnati ke yi to a nan in ka wuce basawa kamun zuwa hunkuyi akwai kwakwaran ma yanzu sunan wannan unguwar ya zama ma sunan wannan rijiyar wani bawan allah ne aka yi kwakwara kusa da gonar shi sunan shi manu to a ƙarshe ma mutane sai suka ɗan rika yin ƴan gidaje kusa da wurin to gaba ɗaya sunan garin ma kwakwaran manu har hakimi ina jin suna da shi a wurin wannan ko kenan an huta to annabi ya je can kwakwaro wannan rijiyar wadda ake ce mata wannan rijiyar jamal ya je ruwa ya je sha ruwa ya ɗebo ya aka yi ya tunkaro mu gashi ya dawo falaqiyahu rajulun sai wani mutum a kan hanya ga annabi na dawa sai ya haɗu da annabi fasallama alaihi sai wannan mutumin ya ma annabi sallama assalamu alaikum ya rasulallah an gane ku falam ya rudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kiya amsa mai sallama hatta akbala alal jidari sai da annabi ya tunkari da gaggawa wani bangon gida famasaha bi wajihi annabi sai ya dafa bangon gidan yana dafa bangon gida sai ya shafi fuskar shi da dafo bangon gidan da shafo bangon gidan da yi kun ko gani yawwa waya dai kuma ya shafi hannayensa tafukan hannayensa an gane ko marar radda alaihi salam to a nan ne sai annabi ya ce mai wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu cikon hadisin yaya manzan Allah sai ya ce ba ni da tsarki ne ban san ambatan sunan Allah sai da tsarki na jama'a kun gane ku sunan Allah assalam to wa alaikumussalam to bazan ce ba faɗi sunan Allah ba wannan yana daga cikin abin da ya sa wasu ke ganin haramtawa mai janaba karanta ƙur'ani shi kuma annabi bai haramta ba cewa ya ba na so kun gane ku amma fa in wani ya yi ba laifi ba ne jama'ar musulmi kun gane allah ka shirya da mu abu hurera ma ya taɓa yin haka shi kuma annabi ne mai sallama a abu hurera ne kawai sai annabi ya hango shi sai ya ce assalamu alaikum rahmatullah shi ma sai ya tafi a guje sai ya dafa bango ya shafi fuska ya shafi tafuka yaya ya ce ai janaba ce garin ni kuma ban san an sama sallama sai da dan tsarki na na'am bai inganta ba duk wani hadisi da kaji yana haramtawa mai janaba ko mai haila shiga masallaci wallahi bai inganta ba duk wani hadisi da kaji yana haramtawa mai haila ko mai janaba karanta ƙur'ani wallahi tallahi bai inganta ba ko karanta tumamin na hadisin turmizi ne da abu duk ba su inganta ba da ma kun gane sai ma ga ayyukan sahabbai akasin hakan ma wa alaikum salam hmm. Hmm. abu hurairar ne hmm. abu hurairar ya ce almu'min layan jus hayyan wa mayitan mun karanta shi a ba na to kaji ko ya ce laqiyahu rajulun da ya ce wani mutum ya da annabi huwa abu juhaim ba jahim ba e huwa abu juhaim e shine marwaitin shi hadisin kamar yadda imamu shafi a musnadinsa da ya ruwaito ya ce shi ne matsalar ta sama hmm. na'am alaikum salam eh a ah, to me jaraba dama ko kana da mata baka jaraba <laughs> ko bari wanda bai da mata ai matsalar barkuji kun san na umar mutum ne mai yawan mafarki yakan zo ya limanci asuba mun karanta a muwadda an gane ku. yana sallama sallah da ya haka sai ga ga alamun mani a jikin shi kuma ba jima'i ba sai ya ce kash ya aka yi ya ce ashe janaba ta same ni ban sani ba kamar yadda sayyidina na Allah ya jarabe shi da yawan mazi kun gani sai suka ce to yanzu ya kire ci a ku sallar ku ni ne ne zan yi wanka in saki da ma kun gane ko so da haka bare wanda bai da mata in yayi mafarki ai dama min babu aula kun gane Allah ka shiryar da mu to mala yake ce mana ma yustafadu min alhadis abinda za mu fa'idantu da shi a karatun wannan hadisin na ɗaya sihatu tayammum min alha'id halaccin yin taimama a dafa bango ai taimama idza kana alaihi turab amma in bango akwai ƙasa a jikin bangon kun ga wannan ya bi maganganun da yawa malamin mazhabobi suka ce yanzu kama wannan bangon ba za a dafa shi ai taimama ba sai in bango ne na yimbu na ƙasa ba za a dafa shi ai taimama ba amma kuwa karanta littafin alwajiz fi fiqihi sunna wal kitabil aziz na doktor a doktor azim yana cewa duk wanda ya ce ba za ka dafa wannan bangon kai taimama ba shine zai kawo dalili shi dai annabi ya dafa bango ko ba haka ba idan ka ce ka a dafa wannan to wannan ma fi sunan shi bango idan ka ce ka a dafa wannan to wanda ya dafa ba shi za ka ce kawo dalili ba dan in ka ce kawo dalili zai ce annabi ya dafa bango wannan ma bango ne amma idan ka ce kar a dafa bango da aka yi shi da bulan siminti to yanzu kai ne za ka kawo dalili bangon siminti waye ce ban da shi annabi dai ya dafa bango jama'a kun gane doktor abdulazim sai ya ce kuma yana son mu gane wa ma kana rabbuka idan fa da irin wannan bangon ubangijinka ba mai mantuwa ba ne da za a ce ya manta bai gaya wa annabi ba banda fa bango irin wannan idan fa ka fahimci allah ya manta bai gaya wa annabi ba banda bango irin wannan ko kuma ka ce allah ya gaya wa annabi annabi ya ki faɗi duk da yadda ka ɗauka dai ka bar kanka don haka bango in sunan shi bango da dama malama dai sun ce ba abinda zai hana ka dafa shi kai taimama ko da bangon nan an yi fenti a jikin shi ko da bangon nan an yi tayilinsa, za ka iya dafa shi kai taimamaka da ma kun gani duk wanda ya ce ban da wannan bangon to ya kawo dalili wa'alaikum salam shi ne sai muka ce ina dalili a kai daga annabi ko Allah kun gane yanzu kai da ka dafa wannan me za ka ce ka dafa bango duk wanda ya ce banda bangon nan wannan dai ha'id duk wanda ya ce banda wannan to annabi da ya dafa bango wannan kuma bango ne idan wani ya ce banda irin wannan bangon to ya kamata ya kawo dalili daga allah ko annabi sai abdulazim yake cewa dan wa ma kana rabbuka ba zai yi a ce ubangijin ka manta bai gaya wa annabi ban da wannan idan kuma an gaya wa annabi yanzu kai za ka yi tunanin annabi ya ƙe faɗi kun gane <laughs> wa alaikum salam hmm. duk ƙasa ne asalinsu ka gane duk waɗannan abubuwan ma duk asalinsu ne daga ƙasar ne

kuma akwai wanda ya ce ba za ka daba dutsen ku na kai taimama ba babu kun gane ko allah ya kyauta abu na biyu ya ce babu zikirin lahi ala haratin to kun ji ko mustahabbanci in dai za ka ambaci allah ka yi kokari ka ambace shi kana da tsarkinka wannan mustahabbi ne mustahabbi ne ba fa wajibi ba ne ba fa dole ba ne an gane man karanta da ku a littafin fiqihu sunna linnisa'i wa ma yajibu an ta'rifahu kullu musnatin min ahkami abubuwan da la ba'asa bihi lil ha'idi wal, junubi duk kunji da karatun qur'ani da me duka ina jin a karatun me kuwa karatun ashmawi ne a ko karatun wannan ne eh, ba zan iya tuna kasar ko na nawa bane amma aje ji kasusuwan baya duk an karanta da dalilansu da komai allah ka shirya da mu to sai yake cewa babul mutayammin haliyan fuku fihi ma babin da zai magana a kan wanda zai dafa ƙasa ya taimama idan ya dafo ƙasa ya ɗago hannunsa zai hure abinda hannun ya ɗauko na ƙura ko ba zai hure ba to ina son ku gane maganar da malaman fiƙi suka yi na cewa idan ka dafa ƙasa ka ɗaga hannaye za ka ɗan kakkaɓa sannan sai ka haka ka huri wannan kakkaɓawa ita ɗan bubbuga wannan wallahi tallahi bid'a ba inda ya tabbata daga annabi kuma taimaman nan ibada ne kana ƙarawa da haka to ka shigo da ƙarin wani abu a ibada jama'a kun gane shi sa kaga akwai abubuwa da yawa da malaman fiƙi suke sawa wani abun ma idan ka matsa cikin bincike sai ga sun ce ai amma zai cutar da kai yanzu kaga mai iziya wurin fitsari ya ce asaltu wannatar za ka rika sa hannunka daga jikin marinaka kana tatso zakarin har ka zo kai sai ka rike kana kakkabawa karanta dan fodiyo ya ce yin haka bid'a ce muharrama saboda an gane duk mai yin haka zakarin shi bai kaiwa shekaru da dama da ƙarfin shiga daga yana jima'i da yana kaiwa ne yana ɗan ƙoƙarin abin nan dole sai mace ta rika mai wani abu sannan zai ɗan iya samun karfin da zai iya jima'i. duk mai wannan saltu da nitar kadiba ka ga yana wuce shekara talatin kamun ya sa arba'in zakarin shi bai iya tsayawa da kyau yana kaiwa zai kara za ga yalan gwabe sai ta rika taimaka mai tana mai wasa da zakariya ta sa mai a ciki da haka dan modiyo da ya ga akwai matsala ya ce a wannan fa dama ba annabi ya ce ai ba ba kuma sha qur'ani dan haka kuma ya gano yana haifowa da zakari matsala to sai ya ce ma yin shi bid'a ce ma muharrama ko karanta shi ihya sunna shi kaga yanzu mutane duk masu wannan abin ne kaga da sun gita shekara arba'in sun dinga shaye-shaye kenan maganin maza maganin maza maganin maza maganin maza duk inda ya ji mai tallama siyasiya saboda ya ta saltu ya ta natau ya <laughs> Allah ka tsare mu sai mala ya ce to za a ɗan hure abinda tafukan hannaye suka ɗauko na ƙura ko tsakoyi wani ammar bin yasirin radiyallahu an allahu akbar ammar bin yasir an gane ko annabi ya ce wai ha'ammar ta ƙatulhu fi'atun bagiya abin tausayi ammar duk wannan abin da yake wa addini wasu 'yan ta'adda za su kashe shi wasu azzaliman mutane da ma kun gane shi sa kaga da yawa malamai suke karkata a kan ɓangaren mabiya mu'awiya tsakanin da allah su suke zalunci a rigima da ɓangaren sayidina ali saboda shi ammar na cikin wannan ɓangaren su sayidina ali to kuma a rigima waɗancan suka kashe shi to amma sai ka ce waye ya kashe shi don misali yanzu in dai ka gan to ka gan mu amma a cikinmu akwai waɗanda ba manufa ce suke da ita irin tamu ba to wannan ɓangaren azzaliman su ne suka je suka ware suka kashe shi ammaru da ma kun gani wa ammar bin yasirin radiyallahu an annahu kala li umar bin al-khattab radiyallahu an wata rana ammar dan yasir ya ce ma watan na umar dan khattab amma tazkuru ya ce ya khalifatan rasulillah za ka iya tuna ana ko an na kunna fi safarin wataran muna kan hanyar tafiya ana wa ni da kai za ka iya tunawa fa amma anta falam tusalli muna tafiya ni da kai ba mu tare da ruwa lokacin sallaye kai sai ka yin sallah za ka tuna mun yi tafiya ni da kai muna kan hanya ba mu da ruwa lokacin sallaye kai sai ka yin sallah an gane ko wa amma ana amma ni a lokacin ko fata ma'attu sai na rika watan dafa ƙasa ina taimama ko kuma na rika birgima a ƙasa an gane shine takallabtu fitura da ya ani fittura na rika birgima ina juye-juye a cikin turbaya ta ƙasa da na gama fasallaitu sai na tashi ne sallata a haka fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam bayan dawowanmu ni da kai muna zuwa gaban annabi sai na cewa annabi na gaya wa annabi ni fa gudun fitan lokaci na yi birgima a ƙasa ne sallata faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce min inna ma kana ya fi ka haka ai da ka yi haka ku diba sai annabi ya ce min ai da ka yi haka a ƙasa ka ɗaga hannunka ka hure ka shafa fuska da tafuka ai da ya ishe ka kun gane ai da haka yi da haka jama'a ku ji da in ka je karatun zaure za a yi maka babun taimama sai ya ce wai in ka dafa ƙasa bismillah ka dafa ƙasa bismillah gaskiya ne ka faɗi ka dafa ƙasa gaskiya ne ka faɗi sai ka ɗago idan ka ɗago sai ka yi haka ka ga wannan abun to ba daidai ba ne shi don ba dalili ƙur'ani ko hadisi sai ya ce wai in kai haka kai haka to sai ka haɗe hannayen karka yadda sarfi daga lokacin sai yi haka sai ka haɗe sai ka kalla sai kuma ka huri eh akwai hura akwai hura ko su akwai hura to idan ka haɗe suka ce sai ka shafa fuskarka karka yadda su rabu ya su sun ce ka bari su sannan sai ka kalla sannan sai ka yi haka ka zo nan ka juya kaddai ka yadda a rabu sai ka dawo idan ka da kaddai a rabu sai ka yi haka to jama'ar musulmi da ka dawo duk gaba ɗaya an rabu ko ba rabuwa <laughs> eh na malikun sa eh eh to in kana da abin dafawa sai ka tsaya dafawa ko da lokaci zai fita duk aikin da kake na dafa shi aikin yin sallar ba laifi amma ba ka da abin dafawa in kai amfani da shi kuma za ka cutu sai kai sallar kawai sai kai taimma kai sallar allah ka shiryar da mu shi ne sai yake cewa fada raba bi kafaihil arda annabi sai ya dafa ƙasa da tafukan hannayensa an gane ko wani fihima da ya dafa ƙasa da tafukan hannayen da ya ɗago sai ya hura haka ya hure a cikin tafuka saboda turɓaya ko ƙasa don haka kun gane e sanda ka dafa wasu malamai na ganin idan ka ɗago saboda dutse an gane da ka kalla sai ga ba komai suka ce ba sai ka hure ba tunda ba komai a ciki amma dai tun da annabi ya hura ko ba komai kai ma ka hura jama'a kun gane ko eh a bai da wani adadi gwargwadon dai ka hura dai haka tun da an ce wani faka an gane ko na dama fuska ai gashi ma za mu ji thumma masaha bihi ma wajahu da tafukan nashi sai ya shafi fuskarsa da su kun gani ya shafi fuskarsa da tafukan nasa wakafai sannan kuma ya shafi tafukansa an gane an gane ko allah ka shirya da mu to wasu malamai na ganin kawai haka ake yi ba a shafa ma bayan an gane ko saboda kaffu nan ne kaffu baya baka ce mai kaffu an gane ko to amma dai ni na fi gamsuwar da maganganun malaman da suka ce za ka shafa bayan da cikin haka amma in za ka taimaka kuma bayan daga cikin abin da suna ta zo da shi cire zobi in akwai shi a hannunka ka bar shi kawai ka shafar ba komai eh? duk abin da ya wuce dafa ƙasa su ɗaya to bai inganta ba ko karanta tamamul minna duk abin da ya wuce shafa iya nan kui'i bai inganta ba dole karanta mamumin na in dai ya wuce shafa daya to bai inganta ba dafa kasa so ɗaya sannan in aka shafi tafuka aka wuce zuwa gwiwa hannu bai tabbata ba hadisan da suka zo da haka ba su tabbata ba allah ka shirya da mu malam da ya ce fata ma'aktu ai takallabtu na rika juye-juye ya ni fitura ba a cikin turbaya ma min al hadith wa ko ijtihadu sahaba fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam watan aukuwar yin ijtihadi na sahabbai da suka rika yi tun annabi na da rai jama'a tun annabi na da rai sahabbai kan yi ijtihadi kaga birgima yi sai annabi ya ce ba haka za ka yi ba ashe kun ga ya ijtihadi kuma annabi na da rai jama'a kun gani dan haka ko kai yanzu za ka ijtihadi amma kai ba mu ji tahidi ba ne abin nufi yanzu sai ka kalli wannan ruwan sai kai lula da shi kana ganin kamar an yi da shi yayi sai ka samu wani malami sai ce a irin wannan ruwan in an yi alwala da shi bai yi ba saboda a lokacin da ga ruwan amma irin wannan ruwan ba za a yi alwala da shi ba misali kai ne dukkanin nemi ruwa baka samu ba amma kana da koko sai ya tsinke tsalala sai kake ganin a ah, to yanzu ya bari kawai ka alula da shi a ganin ka a ijtihadin ka in ka yayi sai da kai kai sallah ka shigo gari ka da malami sai ya ce maka a'a da ruwa ake yi amma da kokon ya dan zuba a ciki ba za a iya ce masa kokwa ba ina son ku gane farau farau ba za ka yi alula da farau-farau ba ba za ka yi wankan janaba da farau-farau ba amma idan koko ya fada cikin ruwa za a ga alamar koko ya shiga ciki ko gari amma ba za a ce ruwan farau-farau ba to za ka iya sallah da shi da ma kun gani kamar ruwan kanzo ba wanda zai hana wankan janaba ko wankan ko alula da ruwan kanzo dan da ganin shi ruwa ne kawai kanshin shi ne dai dan canza daga abin nan saboda dafawa da kuma kanzan da ke ciki amma da ruwan kanzan ya birkice ya zama in an kalle shi ba za a ce mai ruwa ba za a ce a ah, to wannan a ya zama kuma wani abu to ba za a yi wanka ko a lula da shi ba allah ka shiryar da mu abu na biyu da za mu fahimta shine bayanu sifatittayen tayammum al bayanin siffar taimamar da in kai ya isar ma yadda annabi ya yi duk abin da aka ƙara to ga dai abin da in kai ya yi ya isar ma abu na uku almujtahidu la lauma alai duk wanda zai yi ijtihadi to babu zargi akan wanda ya ijtihadi an gane ko wa illam yusibil haqqa ko da a wurin ijtihadinsa bai dace da gaskiya ba bai dace da daidai ba za a zarge shi ba dan annabi ya ce almujtahidu yasibu wa yakhtiu fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid an gane ku da ka wanda ya ijtihadi amma abinda ake cewa ka kalli abin ba na son zuciya ba ba na son zuciya ba saboda wasu na ba da fatawa cewa za a iya alula da coca-cola za a iya alula da fanta za a iya alula da 7 up tsakaninka da allah ka kalli coca cola sunanta coca cola kalli fanta sunanta fanta amma da ruwa ne coca cola ta ɗan zuba aka kalla aka ce ruwa to wannan ruwa ne an gane ku abu na hudu jawazu tazkirin nasi shay'an min al-ahkam halaccin tunatar da mutane wani abu na hukunce-hukuncen musulunci jama'a kun gane ko yan kunji cewa na umar ya yi ya ce masa watan amma ta zukuru za ka tuna kaga ya tunatar da shi za ka tuna kaza kaza kaza kun gane ko to, akwai halaccin in ce maka za ka tuna darasi kaza da muka yi ka san malam cewa ya kaza ya ce kaza ya ce kaza ya halatta an gane ko allah ka shirya da mu to jama'a sai mu tsaya nan ana nuna lokaci ya yi ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum